This is the Voice of America broadcasting to Africa. The following program is in Hausa. Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraronmu, Assalamu alaikum. Barkanku da la'asariyar wannan rana ta Lahadi, 22 ga watan Disamban 2024. Aisha Mu'azu ce tare da Hauwa Sharif tare da sauran abokan aiki muke maraba da kasancewa da ku a cikin shirinmu na karfe 4 agogon Najeriya, Nijar, Kamaru da Chadi, wato karfe 3 kenan agogon Ghana da GMT. Da fatan kun wani lafiya. Kafin a ji abubuwan da muke tafa da su da farko ga kanin labaran. zababben shugaban amurka donald trump ya sanar da sunan mark bonnet a matsayin manzon musamman na amurka a ƙasar birtaniya rundunar sojin amurka ta kai wasu tsararren hare-hare kan wuraren aji makayi masu linzami na 'yan huti da iran ke marawa baya an naɗa murhaf abu asra a matsayin ministan tsaro a gwamnatin riƙon ƙwaryar ƙasar siriya to kanin labaran kenan A cikin shirin kuma za a ji abin da ya haifar da tankiyar diflomasiya na baya-bayan nan tsakanin Najeriya da Nijar. Récentes euh, révélations font état d'une certaine complicité de... Ɗan jaridar talbajin RTN mallakar gwamnatin Nijar kenan dauke da kalaman ministan harkokin wajen kasar Bakar Ya'u Sangare, wanda yake cewa bayanan baya-bayan nan sun yi nuni da cewa akwai hannun wasu jami'an tsaron Najeriya a harin da aka kai kan bututun man Nijar Benin a wajejen ƙauyukan Junju da Bela da wajejen Lido da Karakara. sannan yayin da mabiya addinin Kirista suke ci gaba da shirye-shiryen bukin Kirsimeti a faɗin duniya wasu a jihar borno sun ce batun shirin kirsimeti a bana sai dai godiya bin da ma za a sayi shinkafa ma kaga sa shinkafa ya yi tsada sauran nama na kaza ma yanzu ma kaza ɗaya yanzu da ana sayi kaza ɗari bakwai ɗari takwas yanzu kaza kusan dubu goma sha bakwai kaza ɗaya yau ma muna tafa da wani sabon shirin dandalin 'yan jarida wanda a wannan mako ya yada zango a birnin kumasi a kasar Ghana tare da Hamza Adams wanda zai tattauna da takwarorin aikinsa akan muhimman abubuwan da suka fi daukan hankalin jama'a a kasar cikin wannan wata mai ci. Bayan nan kuma za mu karanto wasu daga cikin sakonnin da ku masu sauraro kuka aiko mana ta imel. Amma fa duk sai bayan hawa ta fara da karanto mana labaran duniya. Jama'a barkanmu da haka ga labaran mai karantawa Hauwa Sharif. Zababben shugaban Amurka Donald Trump ya sanar da zabar Mark Barnett wani dakare da ya taimaka wajen sake gabatar da Trump ɗin ga wani shirin talabijin da 'yan ƙasa suka kalla mai suna The Apprentice a matsayin manzan Amurka a Birtaniya a sabuwar gwamnatin da za a kafa. Mark wanda kwararre ne kuma shahararre a shirye-shiryen talabijin da fagen kasuwanci ya hada da nasibi a harkar diplomasiya da ya ja hankalin duniya a muhimmiyar rawa da ya rika takawa kamar yadda Trump ya bayyana a ranar Asabar. Bernard wanda haihuwar London ne ya taimaka wajen samar da shirye-shirye irin su Survivor da The Voice to amma da alama an fi sanin shi ne a shirin da Apprentice bayan da ya kulle da Trump da aka fara dorawa a kafar NBC a shekarar 2004. Trump ya yi suna sosai a harkar saye da sayar da gidaje da sauran al'amura da suka shafi al'umma na tsawon gwamman shekaru. Shirin ya sa Trump ya yi suna ya zama hantsi leƙa gidan kowa. Trump ya raba gari da NBC a shekarar 2015 daidai lokacin da ya kaddamar da neman shiga fadar White House a karan farko. rundunar sojin amurka ta ce ta kai wasu tsararrun hare-hare a jiya asabar kan wani wurin ajiye makamai masu linzami da wani wurin kula da ayyukan soji da 'yan hutu masu samun goyon bayan iran ke amfani da su a sana babban birnin kasar yemen cikin wata sanarwa sashen tsakiya na rundunar sojin amurka ta ce harin ta sama ya kaikaici ayyukan hutu ne da nufin wargaza su kamar kai hare-hare da take yi kan jiragen ruwan yakin amurka da taragun 'yan kasuwa a kudancin bahar maliya bab almandeb da kogin adi lardin na yankin Gulf. Haka zalika sojin Amurka sun ce sun kakkabo da dama daga jirage marasa matuƙi da hutun suka harba da wani makaman harbo makami mai linzami na ruwa akan ruwan Bahar Maliya. harin na ranar asabar ya biyo bayan wani makamancinsa a makon jiya da wani jirgin saman amurka ya kai kan cibiyar kula da ayyukan sojin huti da ke yemen sabbin shugabannin siriya sun nada murhaf abu qasra wani babban jigo a gumurzun da aka yi na kifar da gwamnatin bashar al-assad a matsayin ministan tsaro a gwamnatin rikon kwarya ƙasar cewar wata majiyar jami'ai a jiya asabar abu kasra wanda aka sanya da abu hassan babban jigo ne a ƙungiyar musulunci ta hayat tahrir al-sham da ta jagoranci faɗi da aka yi na tsige assad a cikin watan nan majiyar ta ce marhaf ya jagoranci ayyukan soji bila adadin a yayin juyin juya halin siriya kafan labaran kasar sana ta rawaito cewa sabon shugaban na siriya ahmed al-shara ya tattauna kan irin sabon takon da cibiyoyin soji za su ɗauka a sabuwar siriya a yayin wani taro da sauran ɓangarorin masu ɗauke da makamai Tuwa wana nan tafi da kashin labaran na biyu amma kafin nan za mu nufi makwabciyar Najeriya Nijar wacce ta zargi Najeriyar da haɗa kai da wasu manyan ƙasashen duniya da ma jami'an hambararriyar gwamnatin ƙasar da ke hijira a Najeriyar da yunkurin haddasa tashin hankali wannan ya sa ministan harkokin wajen nijar kiran mataimakiyar jakadar najeriya domin ya bayyana rashin jin daɗin hukumomin ƙasar a game da al'amarin wanda ya ce ya saba wa makwabtaka da ɗan uwantakar ƙasashen biyu zargin da najeriya ta yi watsi da shi wakilin muryar amurka a yamai sulemu mini barma ya aiko mana da ƙarin bayani Des récentes révélations font état d'une certaine complicité de... Dan jaridar talbajin RTN mallakar gwamnatin Nijar kenan dauke da kalaman ministan harkokin wajen kasar Bakar Yaku Sangare wanda yake cewa bayanan baya-bayan nan sun yi nuni da cewa akwai hannun wasu jami'an tsaron Najeriya a harin da aka kai kan bututun man Nijar Benin a wajejen ƙauyukan Junju da Bela da wajejen Lido da Karakara. Aika-aikar da ake zargin an kitsa ta ne daga Najeriya da gama samun bakin jami'an hambararriyar gwamnati da ke hijira a Najeriya da zummar cinna wuta da zubar da jini a Nijar. Le Niger fustige le silence complice des autorités du Nigeria ministan wanne ya gayyaci mataimakiyar jakadar najeriya a ofishinsa ya ce nijar bata ji daɗin yadda hukumomin najeriya suka yi burskan makomar waɗanda ta baiwa mafaka ba alhali ƙasar ta sha alwashin bin hanyoyin daidaita hulɗarta da nijar amma kuma ta rufe ido waɗannan mutane suna haɗa kai da wasu jami'an hukumar najeriya wajen ƙulla wa nijar makarkashiya ba tare da yin wani hukunci kansu ba notamment les camps en construction de Gigani et de Kata. Wani abin da Nijar ta bayyana damuwa a kan sashi ne batun girke dakarun kasashen waje gab da iyakarta tana mai zargin cewa a yanzu haka ana gudanar da ayyukan gina sansanonin soja a Gigane da gidan kata a Najeriya. in ji minista bakariya usangare a yayin wannan ganawa to amma duk da haka kasar za ta ci gaba da yin tsayin daka wajen fatattakar dukkan masu hannu a irin wannan ta'asa ta abin kunya da ake tafkawa kanta kasar za ta ɗauki matakin kare al'ummarta sannan a shirye take ta yi hulɗa da dukkan ƙasashen da ke son zaman lafiya coopérer avec tous les pays épris de paix. To sai dai a sanarwar da ta fitar dauke da sa hannun kakakin ma'aikatar harkokin wajen Najeriya Kimiyebi Imomo Timi Ebiyanfa gwamnatin kasar da kakkausar murya ta yi watsi da abinda ta kira zarge-zarge marasa tushe. Najeriya ta ce batun haɗa kai da jami'an tsaronta ko shirya harin da aka bayyana cewa 'yan lakurawa sun kai kan bututun mai a jihar Doso kazafi ne da babu kamshin gaskiya gwamnatin najeriya na jajantawa gwamnatin nijar game da mummunan harin da aka kai kan bututun mai Ƙasar na tsaye tsayin daka a yaƙi da ta'addanci kuma ba hannun jami'anta wajen kitsa wannan hari ballantana ta goyi bayan ayyukan ta'addanci ko wasu ƙungiyoyi masu irin wannan ɗanyen aiki sanarwar ta ƙara da cewa gwamnatin tarayyar najeriya na mai tabbatar da cewa babu sansanin sojan faransa ko guda a arewacin kasar da sunan ta da hargitsi a nijar wannan zargi ne maras digi da ta sa kafa ta shure kuma yana da kyau a san cewa hulɗa a tsakanin najeriya da faransa kyaukyawa ce wacce ke gudana cikin yanayin mutunci da darata juna sannan ba mai katsa landan a harkokin cikin gidan ɗaya a ƙarshe najeriya a wannan sanarwa ta jaddada cewa za ta ci gaba da kyaukyawar hulɗa da jamhuriyar niger domin amfanin al'ummomin ƙasashen biyu Sule Mumuni Barma muryar Amurka daga yamai a jamhuriyar Nijar. A gaida Sule Mumuni Barma da wannan rahoto. To ana sauraron shirin ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Ga hawa da sauran labaran duniya. a ranar asabar pakistan ta rawaito da kisan sojoji akalla sha shida a yayin wata aron gama da tsageru 'yan bindiga a kusa da kan iyakar afghanistan wata sanarwar soji ta ce rikici da ya afko gabanin wayewar gari ya faru ne yayin da wasu mayaka dauke da muggan makamai suka afkawa wani karamin ofishin jami'an tsaro da ke yankin kudancin waziristan a wani hari mafi muni da aka kaiwa dakarun pakistan a cikin 'yan watannin baya-bayan nan sojoji sun ce mahara takwas su ma sun rasa rayukansu a yayin gamar sanarwar sojin ta kara da cewa ana gudanar da aikin tsabtace yankin kuma waɗanda suka aikata mummunar aika-aikar shakka babu za su fuskanci hukunci A jiya Asabar kungiyar 'yan jaridun kasar Venezuela ta bayyana cewa hukumomin kasar sun saki wata 'yar jarida da aka zarga da ta'addanci aka kuma kama ta bayan kammala sake zaben shugaba Nicolas Maduro mai cike da takaddama a watan Yuli. Ana Carolina Gita da aka kama a ranar biyu ga watan Agusta, ya jarida ce ta La Patilla, wata kafar labarai da ke yawan cikar gwamnati. Kungiyar ma'aikata 'yan jaridu ta ƙasar ta faɗa cikin wata wallafa a kafar sadarwar zamani cewa an tsare ana a kurkuku na tsawon sama da watanni hudu a birnin La da ke kusa da gaɓar ruwa arewa da babban birnin ƙasar Caracas. Ƙungiyar ta ce an zargi ta ne da ta'addanci da tunzura jama'a da haifar da tikas a bisa hanyoyi da jama'a ke bi. kafin kaman nata goyata ta ɗauko rahoto a lokacin da aka tsuntsuro da mutum mutumin marigayi shugaba hugo chavez wanda Madura ke ikirarin zama magajinsa a yayin zanga-zangar bayan zaɓe. Hawa Sharif kenan ta karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu sai rahoton mu na biyu wanda zai kai mu jihar Borno a yankin arewa maso gabashin Najeriya. inda mabiya addinin Krista a jihar suka bayyana damuwarsu kan tsadar rayuwar wanda ya sauya yadda suka saba gudanar da mahimman shirye-shiryen bukukuwan Kirsimeti. Kamar yadda za ku ji a cikin wannan rahoto da wakilin muryar Amurka, Ibrahim Mustapha ya aiko mana daga birnin Maiduguri. Gare ka. A kowane farkon watan Disamban kowane shekara a jihar Borno, mabiya addinin Kirista sukan tafi garuruwan 'yan uwa don gudanar da bukukuwan Kirsimeti. Sai dai bana lamarin ya sauya a dalilin tsadar rayuwa da ake fama da shi, inda da dama ba su samu zuwa ba saboda tsadar rayuwa da ake fama da shi a dukkan faɗin Najeriya. Bukukuwan Kirsimetin bana dai ya zo wa mutane cikin yanayin kuncin tsadar rayuwa inda kayayyaki suka yi tashin gauron zabi kama daga rigunan yara, dabbobi da sauran abubuwan bukatu lokutan Kirsimeti. Wasu iyaye iyaye sun bayyana min yadda Kirsimetin bana ya zo cikin wani yanayi tsadar rayuwa. Ni ne mai suna Ajiya Usman, ni memba coci na Kokin Maiduguri. Kirsimeti muna kan shiri, waɗansu sun gama shiri, waɗansu kuma suna kai. Wani ma yanzu saboda tsadar rayuwar nan, family ma bai samu ya sayi ka ya yi wa yaransa sutura ko kuma su sa a jiki samu bukukuwa na Kirsimeti. Tsadar rayuwa, abinda ma za a sayi shinkafa ma, ka shinkafa ya yi tsada. Sauran nama kaza ma yanzu ma, kaza ɗaya yanzu, da ana saya kaza ɗari bakwai ɗari takwas yanzu kaza kusan dubu goma sha bakwai kaza ɗaya da zuma eh, family na sun fita sun je sun saya kaza biyu na kusan dubu ashirin da shida da ɗari biyar akwai yata ma tana abuja za ta zo da safe ta tashi ta zo ta biya kuɗin mota dubu ashirin da biyar hmm. sa'an nan kayan da ya saya na saraba wai ta biya dubu hudu ana sayan abu ɗari biyar yanzu ana magana dubu goma sha ashirin hamsin ka je da dubun ka hamsin zuwa kasuwa yanzu a hannu zaka dawo da shi kana da yara biyar kwana biyu abu abinci ya kare sai dai muna roƙon ubangiji ya kawo mana soki yin bukukuwan kuma wasu suna samun baki mm. to yanzu idan an nisanta da irin na wannan shekaru yanzu ana samun baki da wanda suke tafiya da zuwa sosai yanzu babu kuɗin mota ma ne da me zaka tafi ka je gidan babu ka sami mutane a gida ba babu komai in ka je gida da zaka dawo da kayan abinci zaka tafi da kayan abinci sai raba mu zuwa ma mutanen ka a kauye za za su yi murna yanzu ma babu komai. sunana umaru waza ne gaskiya muna cikin kunci mai wahala domin shekaru biyar da suka wuce mu biyu ko uku za mu saya shannu har mu yanka mu yi biki mu saya ko a bakin coci namu jama'a za su wuce za mu tarrabarwa amma bana wannan na je kasuwa ma albasar da atargo ma ban iya na saya ba sabar sada so rayuwa bana wannan mun shiga cikin kunci mai wahala yanzu noman da mun yi gashi ruwa ya wanke abubuwan gaba daya bayan da zaka ya ka dauka ka sayar cewa ka biya bukata shanu mu biyu uku ma mu yanka hmm. amma yanzu ka shiga ka gani shanun da za mu yanka mutane wajen goma sha takwas akan dubu dari biyar ka gani zaka yi mamaki yanka ba dole ba ne domin murna shekaru ya kewaye ka yi murna ga Allah ubangiji da ya tsare ka tsohon shekara ya kauka sabon shekara Christmas da hmm. za mu shiga to shine muna yi wa yana iya karfin ka ka yi. Sannan mabiya addinin Kirista sun buƙaci wa jihar Borno da makasa addu'an samun zaman lafiya da saukin tsadar rayuwa. Mu kimsa hankali ma wajen daya mu yi addu'a karfafa mu da addu'a domin mu samu jin daɗi na rayuwa in ba haka ba gaskiya muna cikin itin laye. Al'amarin tsarin rayuwa dai ya zame tamkar gobaran daji lamarin da san baya ja da baya ƙarshen rahoton kenan Ibrahim Mustapha muryar Amurka daga Maiduguri. A gaida na mutan Yanzu ga Hamza da shirin dandalin 'yan jarida. Tsango ma ko cin mutum yi ci ba shi sauyin ɗan jarida, ɗan uwa na ɗan jarida, ba gudu ba ja da baya. Assalamu alaikum jama'a masu sauraro barkanmu da warhaka barkanmu kuma da sake saduwa da ku a wannan dandali na 'yan jarida. Da sashen Hausa na muryar Amurka ke gabatar muku a kowace ranar Lahad cikin yadda Allah subhanahu wa ta'ala yau shirin ya sake maido da mu birnin Kumasin jihar Ashanti a nan kasar Ghana. Kuma za mu tattauna kan batutuwa da suka fi ɗaukan hankali na jama'a tsawon wata ɗaya cur na hamza adam ni zan ja akala tafiyan wannan shiri da ni tare da fadawa na a yau da suka hada da ibrahim khalilullah ɗan jarida ne mai zaman kansa da kuma muhammad tajuddin yana tare da gidan rediyo ta zuriya fm da ke nan birnin kumasin jihar ashanti jama'a masu sauraro yau mun tattauna a kan zaɓe da aka kammala a wannan shekarar 2024 wanda ya tabbatar da john dramani mahama tsohon shugaban kasa a matsayin zaɓaɓɓen shugaban kasa na ghana mun duba bangare na tsaro da kuma wasu abubuwa da suka shafi zaɓen amma ku dakace mu da mun sake dawowa daga hutun takaitaccen lokaci mun fara tattaunawar mu. Makocin mutum yi ci ba shi sauyin ɗan jarida, ɗan uwa na ɗan jarida, ba gudu ba baya. da ma masu sauraro barkanmu da sake dawowa daga hutun takaitaccen lokaci kamar yadda na sanar da ku da farko fadawa na dai sun shirya saf kuma za mu tattauna kan abubuwa da suka fi daukan hankulan jama'a kuma shine ainihin zaɓe ma da aka kammala a ranar bakwai ga wata na disamba na wannan shekarar 2024 zaɓe an yi lafiya an kammala lafiya ibrahim Eh, gaba ɗaya ya kaji da ainihin wato wannan zaɓe eh, da aka kammala a baya-bayan nan biyo bayan cece kuce da aka yi cewar yiwuwar an ya samu tashin hankali eh, da dai sauransu. tumadalla ah, ina ganin zaben da muka gudanar na ji shine zaɓe kusan karo na biyar a cikin shekaru talatin ka duba tun shekarar ah, alif 992 kenan da muka koma mulki na farin hula. sosai bi kana ganin cewa zaben ne an gudanar da shi yadda ya kamata amma zaben ya tafi ne kan abu uku cikin uku na farko akwai bangare na gwamnati na biyu kuma akwai bangare na wato jami'ai na tsaro kana kuma bangare na uku akwai batu da danganci jama'a baki daya na farko bangare na gwamnati na ga cewa gwamnati ta yi ya kokari na ganin cewa ta samar da kudaden da ake bukata ga hukumar zaɓe domin ganin cewa ta aiwatar da harkoki na zaɓukan da ya kamata na biyu kuma ta ɓangaren jami'an tsaro na ganin cewa sun ƙoƙarta su ma sun iya sun ba da tsaro na irin wanda ake bukata kana kuma na uku za mu ga cewa wato jama'a baki ɗaya sun fito su ma sun nuna wato goyon bayansu kan jafi siyasa da suke marawa baya so abi so akan akan na ganin cewa wato waɗannan abubuwa guda uku a cikin zance da za mu yi nan gaba ina ji da mu buɗe su mu ga wani irin ƙalubalayya ne aka fuskanci masha Allah Ibrahim Khalil ina godiya kwarai da gaske bari zo kan Muhammad Tajuddin Muhammad kafin a kada kuri'a na fitar da shugaban kasa tare da wakilai na majalisar dokoki na kasar Ghana akwai wasu wurare a nan kasar wahasatan eh, Boko da ke jihar maso gabashin kasar Ghana akwai ma kira da wasu ke yi cewa kada a fito a kada kuri'a duk wanda ya fito inda ya kada wata jam'iyya eh, kuri'a an kashe shi eh, mutane na cikin fargaba har ma dan takarar shugaban kasa karkashe na jam'iyyar apc hassan yarga eh, ya fito ya bayyana cewa shi zatin kansa yana jira ya ji daga ainihin jami'an tsaro ko shin akwai dama ya isa bako don saboda wajen yake kada kuri'a amma ko mun ji shiru da ya sabida an yi zaben wurin lafiya an kammala lafiya amma akwai kalubale na tsaro a cikin wannan zaɓe wahasatan na cikin gida eh, me za ka faɗi game da ainihin batun tsaro kana ganin ya tafi dai yadda ya kamata idan aka kwatanta da zaɓen da aka aiwatar na shekarar 2020 a tumarila aji hamza kamar yadda ka yi bayani idan ka duba wannan shekarar za mu kwatanta ta da bara kusa za mu ce bana ta fi bara a tsarin tsaro na watan zabi na wannan shekarar saboda an ka duba a bara an samu rayuka guda takwas wanda suka tsalwanta sakamakon watan rikici da hayaniya da ya tashi yayin zaben wannan shekarar kuma mutum hudu ne wanda aka samu cewa sun rasa rayukansu sakamakon watan zaben da wani ruwayan kuma ya ce wato shida to kado duk da ko wato bakwai ma ne za mu ce gwanda wato bara da gwamma bara kenan da bara lura da tsari kuma nasaro kuma kuma wato karkata a arewacin kasar ghana na bako wanda in ka duba kusar bako karan kanta an fito an yi zabe ko ba samu wato wata mummunan labari a nan wajen ba wanda ma mutane ke fargaba cewa za ya muna na wurin lura da cewa kuma wato rikicin ya danganci wato batu ne na siyasa ya share ka a cikin wannan batu amma duk da shi bai tsake manufar watan zaben ba ko bai tsake manufan tsaro a wannan bangaren ba a kai haka dai zamu mu ce ita hukumar 'yan sanda da watan shugabar hukumar 'yan sanda na kasa dr akufu damfari yadda ya ce mana watan ya yi niyya kuma ya yi shiri ya ga cewa an kada wannan kuri'a a cikin limana da zaman lafiya da ruwan sanyi ba tare da tashin-tashin hankali ba kusan za mu ce ya cika alkawali wa mutanen kasar ghana sakamakon haka ma wasu ke ga cewa bai kuma yi aikinsa daidai ba sabida abin da ya gudana bai tafi yadda su suke so ba na ganin cewa wato ba samu an gudanar da wasu rashin daidai yadda wasu 'yan bata gari suke shirin yi ba isa an muka duwa za mu ce bana ya fi bara Eh, Muhammad Tajuddin muna godiya kwarai da gaske. Eh, Ibrahim Khalilullah kai batun kalubale da aka fuskanta ta bangare na wato zaɓe da aka kaddamar eh, ta huska na hukumar zaben kasan ghana ta bangare na tsaro da dai sauran suna son a takaice ko da cikin minti ɗaya ne ka yi mini bayani kai ya so mu shigo kuma kan batun ainihin sakamakon zaɓe da aka samu a bana. Na'am idan ka duba shekara ta 1992 da kuma shekara ta 2000 da kuma shekara ta 2008 kenan da kuma shekara ta 2016 da kuma shekara ta 2020 da kuma wannan shekara ta 2024 za a ga cewa akwai abubuwa da kusan suka fi kunnu kai na farko kalaman 'yan siyasa kaga duk lokacin da wata jam'iyya take kan mulki ita ce gwamnati kuma tana da karfi kuma tana da fada a ji a cikin duk lamarin da ya danganci hukumar zaɓe so so saboda aka irin kalamai da jami'un gwamnati suka yi wannan shekara kusan ba a taɓa samun irinsu ba turawa za su ce wato za ka sami su disinformation wato yada labarai na karya da kuma labarai da ba da kuma wani fankama da nuna kai ba mu yadda ba ko ko ya ne ne mu za mu kasan irin waɗannan karamai suna tada hankular jama'a saboda kuma na biyu sai kuma ya kasance cewa jami'an tsaro daga farkon shekara ko kuma mu ce daga watan Septemba na shekara ta 2023 zuwa lokacin da aka yi zaɓe zaga ana zanga-zanga da dama suna kama matasa da sauransu sai bi aka ya bari an kulla mutane ya tashi sai kuma kaga kuma kotu ita ma an shigar da lamari na kara da ya danganci wato ƙuri'u da aka yi da duba kamar daga volta region kenan a can jihar volta kamar sal wani babban gari ne da ba a yi zaɓe ba a shekaru da suka wuce to dukkanin su an basu su saboda haka ya bari dukkanin wanda da su zaɓe wannan shekara kowa na ganin cewa ai wannan shekara za a mutu ne ko a yi abin da ya kamata ko kuma kada a yi abin da bai kamata ba kuma sai kuma ranar zaɓe zai kuma an yi kuma abubuwan da ya kamata so saboda haka ana ganin cewa akwai buƙatar jami'a jami'ai da kuma a ma'aikatu na gwamnati su ringa aikin su daidai ba tare da wato suna daukan bangare ba saboda idan suka yi aka da su ringa ta da an kullar jama'a kuma da su da mutane suna tunani kuma daga lokacin da ka kabar mutum ya fara shakkan ka za ya yi wuya ya ka bari ya dawo yana wato ya na yana mara maka bakin eh, malam ibrahim halilullah na sake dawa wurin ka barin zo eh, wajen eh, malam muhammad tajuddin malam muhammad tajuddin duk da dai kalubale da aka fuskanta mataimakin shugaban kasa da ya shiga takara karkashin inuwar jam'iyyar npp mai mulki a yau tun hukumar zaben kasan ghana ba ta sanar da sakamakon zabe a hukumance bai fito ce ya sha kayi kuma ya tuntubi abokin hamayyar sir john damani muhammad jam'iyyar ndc ya taya yasa murna bisa nasara da ya yi wannan al'amari ya sa ghana gaba ɗaya ta samu jinjina sosai eh, kana ganin eh, akwai wasu ƙasashe wahasta nan nahiyar afirka da ya kamata ce eh, su kuma sun yi koyi da irin wannan nasara da aka samu a cikin wannan zaɓe da aka kammala a nan ƙasar ghana a tabarala in ka duba irin wannan kayi na gashin gurasa da watan shi watan dan takara akan tikitin jam'iyyar nan ta npp kuma mataimakin shugaban kasar ghana a wato alhaji mahmudu baumiya ya yi kusar a tarihin ghana ba taba samun wato wani dan takara da ya ga irin wannan wato tukin tuwon kutakwali da aka yi a wannan karo ba sabida mun ci a kubin da ya kuma gaskiya ya matukar burgewa wanda akan yi sa ma mutane da dama suka ce sufa a in suna raye watan sabuwar shekara ko shekara hudu abinda ya yi yatsa watan za su jefa masa kuri'a sabida ya nuna kwarewa da karfin zuciya da kishin kasa da kishin demokradiyya sabida watan yanayi gabanin wato a shiga zabe in ka duba watan bangaren jam'iyyar siyasar duka baki da suna ikirarin cewa ko a mutu ko a raye su faso sai sun lashe zabe amma takanas ta ya fito yau mutane bayani cewa kididdigan da muka yi da wato kuri'un da muka hada muka ga mun samu babu mafita babu makawa sai dai mu yi amanna kuma mu yadda abin da Allah ya kaddara mu jiri gaba kaga wannan abin a kwaikwayo ne kun abu ne da ya kamata a ce an kwaikwaye shi kudu ya matuƙar burgewa saboda kuma ta a watan zaben wannan kasa na wannan shekarar babbar tarihi ne ba babu shugaban kasa da ya je dawo kuma lashe zabe ba sai don Dramani Mahama ba ba jam'iyyar da ta keta takwas ba sai kuma wata jam'iyyar nan ta MPP wanda ta nemi amma akan bai zo ba so da dukkanin su wanda ya lashe zabe zai kafa tarihi saboda gana ba ke keta takwas ba kana kuma ba ba shugaban kasa da ya je dawo ba sai wannan karo na farko sa ita zabe wannan shekara na kasar Ghana zabe ne wanda take dauke da dimbin tarihi jama'a masu sauraro sabida karancin lokaci mun na da tabarman shirin daga nan a mako ranar bakwai ga wata na janairu na da biyar ne za a rantsar da zababben shugaban kasa john ramani mahama ya so ci gaba da akalar tafiya na wannan kasa na daga cikin abubuwan da ya bayyana cewa zai fi mai da hankali a kai shine yaki da karbancin hanci da rashawa tare da kuma tabbatar da cewa ya ɗauki mataki domin tattalin arzikin ƙasar ghana ya karfafa sunana hamza adam kunji ibrahim halilullah tare da muhammad tajuddin na maku ku baki da fata na alkhairi wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu a gaida hamza adams da bakin shi To kafin mu karkare shirin masu sauraro ga Hauwa ta sake dawowa da labarai a takaice. Zababben shugaban Amurka Donald Trump ya sanar da zabar Mark Barnett wani dakare da ya taimaka wajen sake gabatar da Trump ɗin ga wani shirin talabijin da 'yan ƙasa suka kalla mai suna The Apprentice a matsayin manzan Amurka a Birtaniya a sabuwar gwamnatin da za a kafa. rundunar sojin amurka ta ce ta kai wasu tsararrun hare-hare a jiya asabar kan wani wurin ajiye makamai masu linzami da wani wurin kula da ayyukan soji da 'yan hutu masu samun goyon bayan iran ke amfani da su a sana'a babban birnin kasar yemen cikin wata sanarwa sashen tsakiya na rundunar sojin amurka ta ce harin ta sama ya kai kaikaici ayyukan hutu ne da nufin wargaza su kamar kai hare-hare da take yi kan jiragen ruwan yakin amurka da taragun 'yan kasuwa a kudancin bahar maliya bab mandeb da kogin Ado. yardin na yankin golf sabbin shugabannin siriya sun nada murhaf abu kasra wani babban jigo a gumurzun da aka yi na kifar da gwamnatin bashar al-assad a matsayin ministan tsaro a gwamnatin rikon kwarya kasar cewar wata majiyar jami'ai a jiya asabar abu kasra wanda aka sanya da abu hassan babban jigo ne a kungiyar musulunci ta hayat tahrir al-sham da ta jagoranci faɗi da aka yi na tsige assad a cikin watan nan majiyar ta ce murhaf ya jagoranci ayyukan soji bila adadin a yayin juyin juya halin siriya Da haka ne kuma za mu naɗe tabarmar shirin namu na wannan lokaci. Sai a dakace mu zuwa karfe tara da rabi idan Allah ya amince agogon Najeriya, Nijar, Kamaru da Chadi wato karfe takwas da rabi agogon GMT da Ghana. Yanzu a madadin Hawa Sharif da ta taya ni gabatar da shirin. Sai Fiona wa mayi nan dudu da ta shirya ta kuma bada umarni. Da ma injiniya mu na wannan lokaci. Ni Aisha Mu'azu nake cewa mu jima lafiya. Masala.